Inshala إن شاء littafi na biyu littafin fatuhu rabbil bariya an ba manta ba a darasin da ya gabata mun shiga matsabar salis da ke bayani akan usulul mazhab wato usul na mazhaban malikiya wanda hakan ya kai mu shafi na sittin 64 za mu tashi a paragraph na biyu a cikin shafin inda malam yace wala alla a ihsa'in li usul al-madhhab maliki huwa ma dhakarahu al yace ba mamaki kuma in muka zo muka takaita riddin sukan da aka yi a baya shine asali akan mazhaba ta malikiya shine abin da Imam qarrafi ya ambata fi kitabihi a cikin littafin sa Sharh Tanqih al-Fusul Sharh Tanqih al-Fusul حيث ذكر أن أصول المذهب هي القرآن والسنة والإجماع عند إمام القرافي يتي أصول المذهب نا مالكية شيني القرآن دا سنة دا إجماعي سنن بايننكم وإجماع أهل المدينة سننكم والقياس كما قياسي قول الصحابي لأنهم واتوا مدن الصحابي والمصلحة المرسلة والعرف والعادات وصد الذرائع والاستصحاب والاستحسان duka wannan in za ku tuna a ƙarshen karatunmu da ya wuce na wannan magana to da su su ne usulul mazhab din ma iya cewa masajirul hukum kenan wanda ake komawa a su wajen yin hukunci akan mazhaban malikiya an fahimta amma a daidai inda ce alquran was sunna wal ijma' din nan gaba ɗaya duka mazhabobin an yi ittifaqi akai kowane mazhaba su ma usulul mazhab din su ne wannan sai dai abin da biyo baya ne wasu suna lura da wasu wasu ba su lura da wasu an fahimta malam yace wa fassalaha ba'dhum wasu cikin malamai kuma sun yi bayani filla filla akan wannan awsalaha ila ashara, har suka kai cewa usulul mazhab na malikiya sun kai guda goma bakwai. kama da qalahu Sheikh Usman ibn Fodi rahimahullah kamar yadda Sheikh Usman ibn Fodi oh Allah ya ji kansa garama ya tsiko wa hiya aslul kitab shine asali na littafi wa zahirul kitab kuma zahirin littafi da mafhumul kitab da ainihin wato abin da aka fahimta a cikin littafi wa tanbihul kitab ainihin wato tambihi na littafi wa dalilul kitab da ainihin wato dalili na littafi wani littafi ake nufi a nan ƙur'ani ake nufi menene asalin maganan ƙur'ani me zahirin abin da aka fahimta menene ake ganewa menene sakon? me kaza ƙur'anin nan shine kawai shine asali ina fata muna fahimta yanzu cin tsarazu muna magana ne akan misali kuma cikin tasun mun arabu sai muka fara misali da da Khawlatu binti Sa'alaba da Zihari menene aka fahimta a cikin ayoyin zihari sakon da Qur'ani yake ɗauki da shi shine a hana maza kuskure da gigin kamanta matansu da iyayensu ba wai ana so ne aure ya mutu kwata-kwata ba amma sai aka ba miji dama ya yi ɗaya cikin kafarorin nan kuma a dole a jere suke haka malamai suke yi istifabi ita kafarar zihari ba kamar kafara ne na abubuwa da kake da zabi in baka da shi ke wannan ba wannan a wannan dole shi a jere yake dole sai an fara neman bawa in an ba samu bawa bane za a yanta tashi. sannan a koma zuwa ga azumi sittu idan azumi din ya gagara saboda cewa shi mijin yana ciwon da ba zai iya yi ba kaman ulsa haka ko wani abu ce ciwon yunwa kawai dan shi ma ya fi zafi ai ce kai ciwon yunwa shi kake ba hawa da shi zai dan ji zafi zafi amma aka ce ulsa kamar dan an nan sirka kame an nan tausa same gobe zai saki gobe zai kare sannan kuma idan bai yiwu ba ne sai ya koma zuwa ga ciyar da miskinai guda sittin shi ma azumin a jere walidi ya faɗi wannan haka tabi aini a wani magana kuskure idan ba kai azumi sittin ɗin nan ba ka faro azumin ka ne daga ɗaya ga wata wannan dama zai yiwu ka ba a ba za ka iya 58 da takwas ko hamsin da tara ta yi sa'a gwargwadon yadda ya zo maka amma an ka datse shi a tsakiya to fa sai an kirga kwana daya biyu har sittin sai ka yi cur idan ka kai kwana hamsin da tara kana yi a ranar sittin ɗin kawai sai ka aji ya duka sun zube sun zube wannan kuma ya nuna darajar kuku mata ya nuna kimar ku ya nuna martabar ku ina fata an fahimta na'am a ah, sai wani zai iya kin yayi in ya kuskure ya ce shi kawai ai kaza to lallai saboda a nuna waɗannan abubuwa shine sako ta fata an fahimta a tarihi a tarihi ba ina korewa bane fa zai yi kila ta taɓa faru amma tun da kika taso duk da wannan ayar da kissar eh, haula da mijinta kun taɓa jin wanda matarsa zihari eh kama iyayenmu nan anan ayi kila kun taɓa jin labari kun taɓa ji a ina <laughs> kun gani abu ne daga cikin wahalhalu irin ababen da yana da wahala ku gaya faru kowa an yi samu ya aure mace da gamgam za ku gaya rike ta ba zai sakaci ba an fahimta ba zai yi wasa ba zai rike ta da mahimmanci. idan ta ɓata masa rai ji iya ɓata masa ran da za ta yi iyaka da wuce kawai ce tafi gidanku ba ko ba haka bane in kuma bai da haƙuri ma ya bige ta amma ba zai kamanta ta da uwarsa ba dan ya san sauran a ina zai samu bawa sannan ma ina kuma zai yi azumi sittin bayan yana na ramadanan ma da ya ake yi ina kuma zai iya ci da miskinai guda sittin so addinin musulunci yana da tsari in yasa doka akwai hikimomi a ciki an fahimta kisan kai me yasa aka ce wanda ya kashe a kashe shi me yasa aka ce wanda ya ji ma wani ciwo a ji mai ciwo shi ma in ka cire ma mutum haƙorin sama kai ma a cire maka na sama in ya ce na ƙasa ne a cire na ƙasa in ka cire kunne a cire maka kunne jiru har isa, ko haka ba ne? amma mai Allah ya faɗa umuman sai ce walakun fil isasi haya sai rayuwa a ciki kika ana kashe wanda ya kisan kai wallahi za ku ga an tina to saboda ba a kashe yawan shi kullun ki ta kawa da nau'uka iri daban-daban da sabon salo sunan wani sabulu wai sabulun salo wannan shine abin da malam abin da yake nufi anan ko shi kansa dan fodiyo da ya kawo abin da yake nufi kenan da abin da Qur'ani ya kunsa haka za a yi shi sannan sai cewa asalus sunna ba asali ta sunna manta manzan Allah ita ma hujja ce wa sunna wa mafhumus sunna wa tanbihus sunna wa dalilus sunna wa ijma'us sunna ko wal ijma' zuwa nan shi ma ijma'i shi ijma'i kuma wannan dole ijma'i sunan shi ijma'i ina fata muna fahimta sai dai malamai suna cewa shi ijma'i ba sharadi bane idan malamai ko mutanen gaba ɗaya al'umma su ƙari ne duka ɗarin sun yarda. da aka samu tamanin ko casa'in sun yadda goma nan ba za a yi lissafi da su Ijima'i za za ta kowa ya yadda da abu yanzu kamar laifi na aure da ake ijima'i ne ta al'adar hausawa ana yi sai dai kawai wani ya ce a shi ne ya ga dama ya ce a'a Ijima'i ne an fahimta ba wanda zai ce shi yana inkari sai dai ce shi ba zai yi ba ne misali saboda shi ɗan sunna gidigan ne misali na'am ɗaiɗaiɗai eh, eh, kure ai amma kun ga galibi in al'ada ce an yadda da wannan ina fata muna fahimta sai aka yi ijima'i akan wannan ko kuma ijima'i na cewa yin bai ko ba ɗaurin aure ba ne an fahimta ka zai yi wata ta zo wani na neman aurenta don ya biya sadakin aurenta kuma shi kenan su rike bancewa ba da sunan wai matarsa ce kafin a daura aure amma da zai wannan Zai irin wannan ya faru ma za ku ga ana ganin shi a matsayin laifi ne ba wanda ya yi sallama ina fata muna fahimta ga su nan da yawa da yawa irin misalai da za su shiga cikin wannan to da ijma'in da malamai su ke kan wani hukunci wal qiyas shi ma qiyasi yana zama masdari na hukunci menene qiyasi abin da babu nassi a kansa kai tsaye da sunansa amma ana iya kiyasin hukuncin akan wannan saboda sun samu illa iri daya an fahimta illa ta zama iri daya misali giya mecece ita halal ko haram haramun ce kana da nassi eh akwai nassi qur'ani ya ce innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam rijzun min amali shaytan fajtanibuhu la'allakum tuflihun innama yuridu shaytanu an yuqi'a bainakum al adawati wal baghdha'u fil khamri wal maisir wa yasuddakum an dhikrillahi wa anis salah fa hal antum muntahun wannan aya kenan hadisi fa annabi yake cewa kullu muskirin khamr kullu khamrin haram idan samu aya an samu hadisi da shi kenan sai wiwi a tambaye ki me hukuncin wiwi sai ki shiru ki duba ayar Qur'ani daga farko har karshe babu ki duba aya babu ki duba hadisai babu wani abu wiwi yaushe ma aka wiwi zamanin annabi ba a san shi ba a zamanin nan aka san wiwi ko aka bane ko coupling ko koflin ko duk wani maganin da ake sha ba bisa ka'ida ba saboda shi bature ma yayi shi da ka'ida ne ko ba ake sarrafa shi dai ya zama ya sa maye to me zaki ce aka ramakin lahu akan wannan wiwi da ake sha sai ki ce wiwi haramun ne me dalili ki ce saboda ki yi kiyasi kiyasi da giya saboda illar su iri ɗaya ne giya bugarwa take wuyi ma yana bugarwa saraka hukuncin giya ya hau kan wuyi wuyi saraka lura da hukuncin giya aka haramta shan wuyi wuyi kuma haramci ta fada ta ta cikin haramci ta fata muna fahimta kamar a kurkura da suke kurkurawa kurkura kurkura haramun ne ƙwarai da gaske a ah, yana bugarwa a ah, to aiki ji a gashi nan zai sa mutum ya fara fafarniya a saurara yana bugarwa ai mai shan wiwi ma ko shan giya cewa yake in ya saba ba zai tashi komai ba ina fata ana fahimta sadaka kurkura haramun ne dalilai da yawa shi ma bugarwa yake yana sa maye wani ruwa ne oh to wani abu ne suke ce ma kurkura a dan wani roba ira irin yan roban dai da ake saka maganin tari na yara shi da irin wanda ake kawo shi asali daga Ghana ake kawo shi an fahimta kuma ba wanda ya ce akwai wani kirbawan suke yi ba wanda zai ce ga daga abin da ake hada shi shi fa aikinsa kawai zaki ki ɗan kurɓi kamar murfin roban nan ki ɗan zuba a bakin ki sai ki ɗan kuskura bakin haka shi za ki cewa wani lokaci ba ma za ki kurkura ba yana cikin baki ki ɗan rike ki guntse shi minti biyar minti uku ko sai ki zubar kafin ki ce me zaki ki jinsin da ƙasan tafin kafan ki har jikin ki ko ina na kai kawai har mutuwa ana yi akwai wanda suka mutu har lahira suna lahira mutum bai san a wani hali yake ciki ba Sai wai ana jin karfi wai yana maganin ko ina ka ji jikin ka in ka gama ya cike ta zaka ji lafiya a jikin ka nace wannan ba da ba daidai ba shi ma maye ne ka fahimta akwai wasu mutane ina so ku gani ne amma ba yanzu ba tukunna wata rana zan jeho muku a cikin group ɗinku ce muku wannan shine misalin wanda ya sha kurkura ga abin da kurkura take in kun kun ni da ido za ku tabbatar da menene ma'anar kurkura ni ina haramta shi ne saboda ina da dalili ni na taɓa kurkurawa eh kwarai ku saurara ana yawan tambaya na hukunci na ce wasu ce ai yana da kyau kamar yadda ta faɗa ai magani ne ai wallahi malam yana bugarwa wallahi kaza kaza sai ka kaza sai na ce to a kawo min me kisa aka ce wasu suna mutuwa ko suka zane ce to Allah duk suka zai tambayar nan a ce kai don Allah kuna damuna da tambayar nan a kawo kurkuran nan in kurkura eh wallahi ko yana ga mu sai na karba kurkura yadda na faɗa muku aka aka ce kamar murbin nan malam zaka dan saka na ce to shikenan da kamar ba zan yi bare amma na yi wallahi shine gaskiya da zan faɗa muku kuma na yi ne ina ga Allah ya ga zuciya ta dama don in san meye ne a ciki kila shi ya sa. sai na faɗa musu na ce to wannan maganin kun ga ɗabi'arsa in kun ga wani canji to a san yadda za a yi da ni <laughs> wallahi to ni ina ga na raina abin ne ko kuma ina ganin kamar ba wani abu da zai faru sai na manta dai ranar ranar juma'a ce ina da sallar juma'a ina da hudu ba kamar karfe takwas da rabi eh yara duk sun tafi makaranta shikenan kawai sai na kurkura amma da na kurkura sai na zauna a kan gado a gefen gado wannan abin da na fara jin shi sai na koma kan gado kawai to wallahi wallahi kun ji na yi muku rantsuwa babu inda ban je ba a cikin gadon nan Aje je lahira na dawo na je madina abubuwa haka dan ma san awar hali ne ciki wallahi tallahi haka idan ma ina ku cika cikin idan na kwanta ne wallahi ni dai tsawon na ga ba zan iya dawo kawai tun da kawai harin kwanta wallahi tun wannan lokacin karfe 8 da rabi na safe muna fara hudubar juma'a karfe 12 da rabi wallahi sai 12 wannan abin da ya sake ni wallahi ban iya yin wanka ba tafiya nake ina layi na zo na hau mumbari ba miyau a bakina wallahi to sai da na yi rashin lafiya na sati biyu cir wallahi sai da na yi jinya na sati biyu saboda wannan abu tun daga lokacin na samu amsar da nike nema to bayan wannan na gani da ido na waɗanda suka sha suka samu wallahi wasu kuma sun mutu ma suna shan shi saboda haka babu kyau a ba mai kyau kika yi ba to ki bari ba shi da kyau oh to ah to ki dole kika kurkura ke ki ji komai ba oh to ke ma kin to kun ji ba ba kyau wala ko ba ta jin bai da kyau bai da amfani a saurara ai kamar giya ce ba za ka ce bari dan dandana ba in ta sha sosai yadda in na saba ta bi na kawai ta daina bugan da ni ba haka ba kyau kawai ba kyau a ban shi kawai an ce daga gana ake kawo haka duk an faɗa wannan idan yana daga cikin abin da nake so in faɗa muku da yasa na ce muku ke da kyau gaba daya kokin mana ana barba shi a ciki akwai kayan maye ne a ciki ake haɗawa aiki ya za a kawai daga kusa mai a baki a baki kawai sai jikin ki kawai yana ɗauki bane kuma wata ki jikin warke ya jijjigo duk wata jijiya sai jikin mutum to masu shan giya ma haka suke cewa na masu shan wiwi ko ba haka wani mutum ya sha waya ke saboda damuwa zai samu kwanciyar hankali kun gani jama'a wannan kurkuran kawai a ta haramun ce ba ta da kyau an fahimta abu kyau abu kyau Allah ya sa masu yi su daina saboda haka wannan abun kiyasi ne da aka yi kiyasin aikin da giya take yi ko wiwi aka ɗaura shi akan kurkura yawwa ga ma misali a hannu kawai ko daga kurkurawa ce wurin wallahi shi wani wani nan ya zo a daidai gaban shagon su wani abokina ya kurkura wallahi ruwa aka dibu ana fara masa haka idan dinga yi kamar kaza za ka bi aka rike shi yana su aka ce ka bashi ruwa a bakin shi ma a jikin shi ake fara ni ban san dai me yasa suke ka bashi a baki ba an samu ya farfado ya dawo amma ban ku gani wallahi za ku ga abun gwanin ban tausayi abun ma dariya yadda yake birgi ma mutum fa zai rike a ƙasa sai mutum ya shige cikin fada wai wai sun ce lafiya za ka samu a ba ƙarfi yake da shi ba a jinin ku bai da ƙarfi to ai akasin abin da kuke tsammani ne duk wanda jininsa ke da ƙarfi ya fi mai reaction abin ya fur acting a jikinsa ni ma jini na ƙarfi gare shi in ba eh wannan ai kamar wannan shi kamar giya ne ma wannan Allah wannan na gani Allah ya kyauta kuma da mutane su kiyaye a saurara a saurara bari mu je wurin tsawa malam ya ce wa mura'atul khilafi sannan da lura da sabani an fahimta a lura da sabani ila na fatawa an fahimta da sabanin ra'ayi wannan ya saba ma wancan amma shi an lura ne dalilin wancan ne dalilin wannan sannan sai a samu tsakatsake da za a iya dogara akai ina fata muna fahimta wani lokaci kuma wani zai rike wata fatawa ne ba laifi inda ta ta istihadi ne malamin da fatawan ya tantance yayi shi kenan a bar shi da fahimtar sa wannan ma da ya rike wata fatawa sabanin ta wancan shi da ta fahimta ina fata muna fahimta akwai abubuwan da ba sa daukar ra'ayi ko istihadi dole ne a sallama su abubuwa a fa'idiyya an fahimta na aqida da zu kowa duk duniya ya sallama cewa Allah shi kare ake bauta mawa wani sai ya zo ya ce ya yi istihadi za a iya haɗa bautar Allah da shugaban ƙasa to wannan ba wanda zai sallama masa ko wani malami ko kaza an gane ko amma wani abun da yake amu ta'abbudiyya wanda ta'abbudiyyan ma kusan galibi malamai sun tafi akan shi ma ya shiga cikin wancan aqaidiyya din amma akwai wasu abubuwa masail na mu'amala ta mu'amala ta zamantakewa wannan babu laifi fahimta ta ta saba da taki taki ta saba da tawa ina fata muna fahimta amma duk da haka ana rajjaha wanda ya fi ƙarfin hujja da dalili shi zai kuɓuce mutu da mutum a wannan lokacin an gane ko kuma irin wa'in abubuwan su ne inda mun fahimce su za mu daina zagin junanmu a kan irin wa'in matsalolin a kafar cikin junanmu a kan irin wa'in nan bayan nan wa saddin zara'i saddin zara'i zara'i jam'i ne na zari'a saddi kuma shine ma'anarsa shine toshe abu wato ma'anarsa shine toshe kafar Allah. ina fata muna fahimta toshe kwar anna yanzu kamar fatawar umar da yake zartar da saki ɗaya ko saki uku a matsayin saki gaba ɗaya zari'a ne yake amfani da ita saboda ya lura maza suna sakaci da aure suna saki fal fal fal fal kuma ana likin jiki haka miji kawai da matarsa ta wani far fal na sakin ki fal fal abin ya je ya saki uku ya ce da lafazi ɗaya ya ce to sakin ta saku gobe ya gabe da kuɗin da zai wani aure ba zai sake ba haka ko aka daina ina fata muna fahimta saddin zari'a shine idan Allah ta kullo to ya za a yi a toshe kafar da Allah take zuwa ina fata muna fahimta ‘yan mata suna lalacewa a jami'o'i misali da wuya suke kuɓuta to saboda haka sai a ce yanzu an soke wani kwas da yake sa ko a soke ga ɗaliba mai shekara iri kaza ko da ta fito daga wuri kaza wanda ake tunanin matsalar ta irin nan ne ya ce an soke wannan karatun daga irin wannan ɗaliban ko kuma a ce a ba za a rika ɗaukan yara masu shekaru kaza ba a jami'a sai sun je sun yi wani karatu a wata makaranta da take gaba da sakandare ba ta ƙara ta jami'a ba misali kafin su irin wannan kwas in za ki wannan kwas ɗin sai kin zo da shaidar kin yi wani kwas ne na share fagen shiga wannan darasin an gane ko da ma jami'a ai duk umuma a ce ta yi wannan ina fata muna fahimta ko zuwa rakiya rakiya amarya yake yi yi kawayen amarya a ji a kai da ka samu ana zuwa a sace matan amarya ɗan matan kawayen amarya ko ake cewa irin wasu dai matsaloli da sukan faru sai kawai uba ko uwa ta soke wa ta zuwa daurin auren saboda mai saddu zari'a da kada ba wannan zari'ar ita laifin dama ta auku a toshe kofar gaba daya wannan ka'ida ta saddu zari'a ita tana daga cikin wato wato kawaid usuliyya ne akwai kawaid ko daga cikin ka'ida far'iyya yanzu ta hata ha mene azzararu yuzal ko kuma zararu yuzal ita kuma shine kallar a kawar shi gaba dai menene yasa kaza ke faruwa kaza ne misali sauro ne a cikin ɗakin ki kullum yana cizon ki da yamma ko da daddare kin sa maganin sauro kin fesa duk abin da za ki sa kin sa amma ya ki daina cizon ki kuma kina ganin sauro to ya aka yi kina dubo yake kawo sauran ne shi ya kamata ki gano ba wai kin siyo abin kilitin da za ki kashe sauran ba kin fahimta za ki ta siyo maganin sauro ne amma ba za su mutu ba sai ki gano menene sababbin zuwan sauro sai ki leƙa kofar wuce sai ki gano ashe nan ciyayi ne da ruwa ke kwanciya menene yanzu za ki amfani da wannan ƙa'idar abzararu yuzar sai a kawar da ciyayin nan gaba ɗaya a tsaftace wurin gaba ɗayan shi zamanto babu inda ruwa zai kwanta a samu lema balle sauro ya zo kuɗin ki ya huta ba cikin siya maganin sauro ba shi kuma an kawar da abin to zari'ar da take sa sauran ya zo ita ce wannan ciyawar ita ma sai a sadde ta an fahimta an gane to ana amfani da ita a matsayin ne masdari na hukunci a mazhaba ta malikiya sannan masalihul mursala sannan akwai maslahohi wanda aka sake su kai tsaye ba nasi ba aya ba hana kuma kune za ku kalla abu za ya dace a yi kaza don a ci gaba an fahimta ko a kawo gyara ko a kawo maslaha an gane ko masalih din sune maslahohi abubuwa na amfani mursala wanda aka sake su ba tare da kaidi ba an farku ne ku ku gano ku iya ruwa abin ake ce iya ruwa kai an fahimta am kamar misali na daga cikin abubuwa da muka lura shine 'yan mata da samari suna lalacewa a ƙananan shekaru to idan sai muka fahimci cewa lallai idan muka yi musu auren wuri za su kimtsu su daina lalacewa maslaha ce murtala ina fata muna fahimta shike na sai a dan buga a ce kawai a yi mata aure ko a yi mai aure ina fata muna fahimta misali abin da zai zama to misali ɗaga kuma yana iya shiga wani lokaci kuma a addini sai a kalli cewa wato daga cikin maslaha shine wato yiwa jarirai maza kaciya tun suna jarirai ba sai sun kai shekara shida ko shekara bakwai ba saboda mene annabi kawai ya ce a yaro kaciya ne ba haddada shekaru ba sai muka lura idan muka ma yaro kaciya yana shekara shida shekara bakwai yana da kande yan mata ko kuma yana da yayi da suka girme shi yana yawo tuburkur da a buɗe sanyi ya shige shi ana kallo gashi ka asi ah, kamata ba inda akwai 'yan mata a gidan kannansa ko yayansa bari mu kwaitin sa tun yana jariri uwarsa za ta yi jego ɗaya ne inda ta je jego yana jariri shine dai wanda za ta yi an mai kaciyan ya ma warke bai ma san me aka yi masa ba ya taso cikin mutunci da karrama da rufe sa maslaha ce Murtala ina fata kuna fahimta ire irensu su suna nan da yawa sai a kalla menene ya fi dacewa a matsayin maslaha sannan sai wa akhbar al-ahadi da maganganu da aka ruwaito daga daya ɗayan sahabbai a ce sahabi wani shi kadai ne ya faɗi wata magana an fahimta su ma ana dogaro da su ya halatta a yi amfani da shi a matsayin hujja sannan wa amalu ahlul madina wannan na baku misali cewa nan amalu ahlul madina shi ma ya zama sun yi ijma'i kai kai. wai dan kin je bangare ɗaya kawai a madina suna yi ba sai in ƴan madinan sun yi ijma'i kan aikin duk suna yin wannan abu sai aikin su ya zama hujja a to tun yan madina suna yi mu ma hujja ne sai mu yi abin shi na haka a mazhaban a saboda na zo na samu yan madina suna yin irin wannan aiki ina fata muna fahimta a za mu tsaya ai man tarawihi ko a tahajjudi suna raka ashirin amma su wannan ba ba imam malik goma yake su yanzu suna bin mazhabar hanabila ne suke raka a ashirin an gane talatin da tara idan mutum ya aiki da wannan shi kenan ya halatta idan baka yi aiki da shi ba kuma shi kenan an gane Allah ta'ala shirye da mu